وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا Idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba idan kun auri mata marayu, waɗanda suke ƙarƙashinku, ko dai kuna tsoron ba za ku ba su sadakinsu cikakke ba, ko kuma za ku munana mu'amalarsu, to ku ƙyale su, ku auri wasu matan daban na gari, in kun ga dama ku auri biyu ko uku ko hudu. idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci a tsakaninsu ba, to ku taƙaita akan ɗaya, ko ku haɗa da jin daɗi da abin da damar ku ta mallaka na bayi mata, saboda haƙoƙinsu ba kamar haƙoƙin matanku na aure yake ba. Wannan bayanin da ya zo akan auren mata marayu da taƙaitawa akan ɗaya, ko jin daɗi da bayi mata, shi ya fi kusa da ba za ku yi zalunci ba, kuma ba za ku karkace ba.